يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka a ci gaban karatun mu na littafin al-lu'lu wal marjan bi mattafaqa alaihi shaykhan a yau Allah cikin ikon samuna rana ta hudu ga watan sha'ban shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi isa alaihi salam muna nan a kitabul iman a ƙarƙashin babul imani ma huwa wa bayanu sifali babin da ke bayanin me imani waɗanda ta'adodi ko ɗabi'u suka taru suka samar da abin da ake cewa imani a wannan babi muna nan a hadisin da ke babin hadisi guda shine hadisin abu huraira wanda mun ci karfin bayani a kansa za mu tashi a inda manzo ce man ihsan ma'ana abu huraira yake cewa mala'ika jibril ya ce man ihsan menene kyautayi ko kyautatawa qala manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya ce an ta'budu Allah ka annaka tarah shi shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin fa in lam takun idan kai ba ka ganin sa fa innahu yarak hakika shi yana ganin ka qala mata sa'a malaika ce yaushe ne lokacin tashin alkiyama qala mal mas'ulu anha bi a'lama min sai manzon Allah kira da mishi Allah tabbata a gare shi ce? wanda aka tambaya kenan. bai ku wanda iya tambayar sani ba da ni da ka tambaya da kai da kai tambayar duk ɗaya yadda ban sani ba kai ma baka sani ba yadda baka sani ba ni ma ban sani ba wa sa'ukhbiruka an ashratiha da sannu zan sanar da kai alamominta ga su kamar haka idan waladatil amatu rabbaha idan baiwa ta haifi shugabarta وإذا تطاول رؤاة الإبل البهم كما إذن ما تكي والراقمة بقى كالراقمة سكوات أني شقا شرطة gini. fil bunyani a wajen gini to alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama ta sannan sai manzo ce fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah sannan lokacin tashin alkiyama yana ƙarƙashin abubuwa biyar da babu wanda ya san su sai Allah ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة sannan manzo ya karanta ayar da ta fara cewar hakika Allah ilimin sanin lokacin tashin alkiyama na wajensa al'aya har zuwa ƙarshen aya kuma adbara sannan mala'ika jibril ya juya ya tafi faƙala rutuhu, sai manzon Allah ce ku dawo da shi falam yarau shay'an da suka bi su sai basu ga komai ba faƙala hada jibrilu ja'a yu'allimu an-nasa dinahu ce ai wannan wanda yazo ya tambayar ya tafi nace ku da da shi kuka ba ku ga kowa ba mala'ika jibrilu ne yazo dan ya sanar da mutane addinin kenan waɗannan tambayoyin da i menene musulunci menene imani menene kyautatawa yaushe ne lokacin tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama da aka ji ya zo ne don mutane su yi ilimin wannan a addini قال أبو عبد الله بابا عبد الله إمام البخاري محمد بن إسماعيل يشي جعل ذلك كله من الإيمان ya sanya wannan gabaki ɗaya daga cikin imani kuma shi ne ƙarashin abin da mu taɓa bayani a kai ba ta salo mai faɗi bayan fassara da muka yi ta kai tsaye da muka yi ta wuce. To tambaya da manzo sallallahu alaihi wa sallama ita gaba da yi wa ai mala'ika jibril ya ci da yi wa manzo tambaya akan menene kyautata qala mal ihsan mala'ika jibril ya ce menene kyautatawa annabi ya shi amsa da qala an ta'budu allaha ka annaka tara fa takun tarahu fa innahu yara sai malamai suke cewa asalin lafazin al-ihsan kyautatawa a harshen larabci ana faɗarta da ma'ana guda biyu ma'ana farko ana nufin kyautata abu da inganta shi shine al-ihsan kamar yana cewa menene kyautata abu me inganta abu ana kuma cewa al-ihsan ana nufin isar da wani amfani zuwa ga wani alkhairin ka ya isa zuwa ga wani shine ihsan kaga nan ba magana ka kyautata wani abu bane ka inganta shi a'a wani abu ne ya bar gurin ka zuwa wani da zai amfane shi to ana fadar ihsan da wannan ma'ana to da aka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yake kyautatawa sai ba da amsa da ka bauta wa Allah kamar kana ganin su in kai ka ganin su shi yana ganin ka to kan mu tafi kan wannan amsa da manzo ibaya su waɗannan ma'anoni guda biyu da malamai suka faɗa a ƙarƙashin kalmar al-ihsan alqur'ani ya zo da tabbacin haka kuma Allah subhanahu wata'ala cikin suratul zariyat daga aya ta 15 zuwa aya ta 19 yana cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun hakika bayin da suke tsoron Allah suke taka tsantsan tsin saba wa Allah da bibiyar abin da yake su bibiya Allah ya a ranar alkiyama suna cikin aljannatai da wasu idanuwa da suke gudana da suka haɗar da idan ruwa idan zuma idan giya idan wato Ali, nono da baya gurɓata ko baya canza sai Allah ya ce akhirina ma atahum rabbuhum za su rika karɓar abin da ubangiji ya ba su ita na da musu a wannan gida na aljanna kama daga abubuwan ci na kayan marmari abubuwan da suka shafi wato naman ci tsuntsaye da sauransu da abubuwan da da Allah ya ambata cikin gidan aljanna mataye sauransu Allah sai yake cewa innahum kanu <clears throat> qabla zalika muhsinin <clears throat> kuma da can kafin su samu wannan garabata da wannan baiwa da wannan wato ainihin ni'ima ta aljanna da idanuwa da suke gudana a ƙarƙashinta a rayuwarsu ta duniya muhsinin masu kyautatawa ne sun samu tambarin suna daga cikin wanda suka samar da al-ihsan ko da aka yi tambaya a kan to sai Allah ya fassara ihsan din da suka kyautatawa da suka da yace suna daga cikin masu kyautatawa sai yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un a cikin dan lokuta kaɗan cikin dare suke bacci sauran duk suna bin Allah suna kusantar ubangiji ma'ana masu kyautata bautar Allah ne cikin dare a lokacin da sai shi da suka yi waye san suna yi domin an tafi da an ba bacci wanda suke dan shi sai so shi suke so ya san sun yi to kanu qalilan min al-layl ma yahjaru dan kankanin lokaci suke kwanciya bacci cikin dare a mu'amalar da ubangiji kyautata ibada ce Allah ya ce wa bil ashari kum yastaghfirun kuma da zarar wato ainihin asuba ta doso lokacin da ake sahur lokacin kuma na yi sai su shiga neman gafarar ubangiji nan ma dai bautar allah shi suke ta kokarin ingantawa da Su nemi gafarar allah a lokacin da ana ta wasu masahin ma suna bacci su bauta wa allah cikin dare ana can ana bacci bayan ya faɗi wannan mu'amalar tasu da mahalicinsu na kyautata bautarsa sai kuma yace wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum a cikin dukiyoyinsu kuma zaka tara akwai wani kaso akwai wani haƙƙi da suke ware shi dan mai zuwa ya roƙa ya tambaya da wanda ya hana kansa roƙo in suka fahimci na cikin bukata za su kai masa ko bai roƙa ba a nan ba su isar da wani alkhairi zuwa wani ba ko ma'ana ta fito sun isar da alkhairi zuwa ga bayi sun kyautata ibada tsakaninsu da mahalicci an fahimta sadaka sun an ce muhsini ne wanda yake kyautata mu'amalarsa da tsakaninsa da mahalicci ta bangaren bauta yake ingantawa yake kyautata a mu'amalarsa da bayan Allah kuma yake isar da alkhairi zuwa gare su. Shaka ce mal ihsan menene kyautatawa aka tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba da amsar sai ɗauki mafi ƙolin abubuwan nan guda biyu magana ka amfanar da wani bawa ko kuma ka inganta bautar mahaliccinka? to ai dama da ubangiji ya samar da mu ya samar da mu don mai bautarsa ko wannan shine jigo wani kuma da za kyautata kyautatawa a yana biyo wancan sai manzo ya dauki mafi daraja mafi girma sai yake cewa abinda ake nufi da kyautatawa an ta'budallaha ka'annaka tara ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa yayin da kake bautar Allah kake riyawa a ranka kake kudurtawa kake halartar cewar ga ubangijin kana ganin sa to hankalinka na kan abin da kake yi domin sa dan ka inganta dan ka kyautata dan ka nagarta fa in lam takun tarahu in kuma kai baka ganin sa to in ba a samu bautar da za ka yi masa kana yin ta kamar kana ganin sa ba to kakka kasa yin ta kana jin cewar kai yana ganin ka an fahimta sai malamai suka ce to in ka kalli wannan bayanin da manzo sallallahu alaihi wa sallama yi ina gaya mana kyautatawa ta ibada tsakaninka da mahalicci tana da mukamai guda biyu mukamin da ya fi koli mafi daraja shine izama in kana bautar Allah kana ji kamar ga ubangijin kana ganin sa kake mabauta wannan shine mafi koli ƙasa da shi ka rika jin cewar yana fa ganin duk da kai baka ganin shi kuma ko ba a samu jin kai kana abin yana ganin ka ba to amma ka a rasa kana jin cewa wanda kake hoton nan yana fa ganin ka an fahimta suka ce to ana ake samun ikhlas yi dan Allah to da kana jin yana ganin ka yana tsinkar abin da kake ina dabda to wannan zai sa ka inganta abin da zaka yi ta dalilin haka ne kake iya samun matakin can da ya gabata na karɓar wa Allah kana jin kamar ga ka gashi kana ganin shi sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yi wannan bayanai shine malamai suka ce idan har bawa a san da yake bautar Allah yana halarto cewa yana ganin ubangiji ubangiji na ganin sa to wannan zai gadan masa da jin tsoron Allah zai gadan masa da ganin kwarjinin Allah zai gadan masa da wato alin tabbatar da bautar Allah bisa salon da ya fi dace za a sami girmamawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala a tare da shi wannan zai sa ibadarsa a koda yaushe za ka da ita nagartacciya ce ingantacciya ce rashin fahimtar wannan ike sa ka ga mutum ya tashi ya sallar farla kamar ka haɗe shi saboda iya sallah amma ya tashi nafila kai ka ce ba shi ne ya ta farillar ba wai ai wannan nafila ce kuma duk wanda ya bauta wa in da farillar da nafila abu ɗaya ne rashin fahimtar wannan amma in ka fahimci cewar bauta Allah kake kuma wanda kake bauta shine dai ba wani ba to yadda ka inganta farilla haka za ka inganta naka saboda kai fatan ka a karba a yi aiki da a kaddara abin da kai ki zama karɓaɓɓe wanda za a yarda da shi a yarda da kai da kai to wannan shi ne amsar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibaya na cewar abin da ake cewa bauta abin da kai ihsan shine ka kyautata bautar Allah ka inganta ta kamar da shiga ka kana ganin su ko in kai baka iya ganin sa ba to ga ka kai kana jin cewar ubangiji yana ganin abin da kake ba magana kai masa ba yadda yake so ba magana kai masa karbi da hakuri so da kana jin cewa yana ganin ka ko a bayi aka ce da kai an baka aiki wanda ya baka aikin ya zo sa ka gaba yana ganin yadda kake ai ba magana kwange ko to na ga ubangiji ku wanda ya da kowa da komai ba abin da yake koyuwa gare shi to bayan wannan malamai suke cewa ya tabbata a ruwayar wato ainihin umarata dan ƙaƙa cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan bayanin da ibayar na amsar da ya bayo mala'ika Jibril ya bayar da ita da wani salam da mala'ika ya tambaye shi mal ihsan da ya tashi bashi amsa sai ce an takhsha Allah ka annaka tara shine ka ji tsoron Allah kamar kana da nasu saboda haka wannan jin cewar kamar kana ganin sa shi zai sa karɓa jin tsoron sa kamar ina ka ji yana ganin ka shi zai sa karɓa jin tsoron sa karka ganin girman sa karka ganin kwarjinin sa to a daidai wannan gaba shine malamai suke cewa ko a wannan din da aka faɗa cewar ka kyautata bautar Allah shine ihsani shi ma a kunshi a cikin yana ɗauke da ma'anar kyautatawa wani bayan ka kyautata bautarka ga Allah tunda shi ba na za ka mara amfane shi an fahimta to a lokaci guda kuma hakan da kai ka isar da amfani da alkhairi zuwa ga kai kanka saboda ai ibadar da kai za ta yi ma amfani an fahimta su suka ce ma'anar da aka faɗa mata cewar isar da alkhairi zuwa ga wani shi ne ake nufi da ihsani kamar yadda ake nufin kyautata abu kuma ihsani to a nan ma lokaci guda bayan ka kyautata bautarka ga Allah an sami ihsani da wannan ma'anar kuma ka isar da alkhairi zuwa ga kai kanka an samu ɗaya ma'anar an fahimta ko suka ce duka zai iya fitowa da shi sannan bayan haka malamai suke cewa wannan zubin hadisin da yake cewa ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan kai ba ka ganin sa shi yana ganin ka sai malam ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama yake cewa fadakarwa zubin wannan hadisi a daidai wannan gaba ina sanar da mu cewa ganin Allah a duniya da gannai gani da Allah subhanahu wata'ala ya bai wa bayi ba mai yiwuwa ba ne isa aka ce kamar kana ganinsa idan kai ba ka ganinsa shi yana ganinka dama ba mai yiwuwa ba ne don kan wani ya zo ya ce ya annabi a cikin wannan hadisin ya ce kamar kana ganinsa wani ya ce ya ne na shiga Allah na shiga sallah ina ma ganinsa ne to kan wani yazo ya ga mutane wannan magana lafazin hadisin baya nuna da an fahimta irin yadda yanzu muke ta fama da irin su yawa dauki hadisi su ba shi ma'anar da suke so tafi akan tsarin da suke so kai kuma da baka fahimci larabci baka san nan garin ba a nausa da kai su bata su batar da kai to ya yace wannan ba mai yiwa bane ita kuma hadisin da imam muslim ya rawaita ya ma fayyace haka karara manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa kamar da aka daga abi umama Allah ya dare shi yake manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa alamu kuma ku sani annakum lan tarawna rabbakum hatta tamu ba fa zai yiwu ku ga ubangijinku da wannan ganin da ya muku a nan ku ta duniya ba har sai bayan kun mutu an yi abin da za a yi na tashin bai an yi hukunci dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta to maganar ganin ubangiji take tasowa ga wanda Allah ya yarda da shi idatar da shi shiga aljanna wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira to anan ne wannan zai kuma a sannan ne ka riga an mai da kai asalin halittar da aka yi wa babanka annabi adam dan manzo ya ce ba mai shiga aljanna sai an mai da shi a asalin halittar da aka yi wa babansa annabi adam tsaho kamar kwatankwacin tsawon sangalin hannu sittin a tsaye falwaya nawa kenan a faɗi kuma kamar tsawon sangalin hannu arba'in ne eh, ba yadda nake take haka za shiga aljanna ba dan tsugulu to kaga damar da za ka ga ubangijin ma ba irin wannan yanayin ba. an fahimta ko to saboda haka shine malam yake cewa to lafazin hadisin nan da muke ciki fa in lam takun tara fa innahu yaraka ina tabbatar da cewa a nan duniya ba a hore wa bayi iya ganin Allah isa annabi Musa ma da ya nema Allah ya ga masa ba zai yi lan tara walakin unzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kuma hakan bai yi ba an fahimta ko to da haka to wannan hadisin mana daga cikin dalil za iya dogaro da shi cewar ganin Allah ga bayi a nan duniya ba mai yiwuwa ba ne mala yake cewa kamar kuma kwatan lafazin ruwayar kahmas in ji wato ali ibn hajar ita ta zo da cewar fa ka illa tarahu kai in ba ka ganinsa abu ne da bai yiwuwa. ba za ka iya ganinsa ba idan kai ba ka ganinsa fa innahu yara ka sani cewa shi fa yana ganin to ka fa innaka illa tara kai in baka ganin an gane ku to ka akwai wannan lafazi sai ka san cewa ya zo da wannan lafazin in ka ji ya faɗa ma haka ta ya faɗa abin ba yadda yake akwai wannan ruwaya da ta zo da to bayan wannan amsa da manzo sallallahu alaihi wasallama yi da bayani da muka samu na malamai a ƙarƙashin wannan gaba sai mala'ika jibril ya gaba da tambayar manzo sai ce mata sa'a abin da yake nufi da mata sa'a ai mata ta komu sa'a yaushe alkiyama za ta tsaya yaushe za a tashi bayi to annabi ya bashi amsa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i mala ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a ruwayar abi farwa ta zo da ƙarin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar matasa'a yaushe ne lokacin tashin alƙiyama fa nakasa fa lam yujib sai aka ga ya sun fi da kai bai bai wa mala'ika jibril amsa ba ثم عاد sannan sai mala'ika jibril ya sake maimaita masa mata sa'a fa nakasa fa lam yujib isa ki sun fi da kai bai ba mala'ika jibril amsa ba sai da suka yi haka talatan har uku a labarin da yake gamu ba akwai wannan babu to kaga wannan da muka karato da shi muka kusanto da shi zuwa ga wannan yadda fito mana yadda abin ya faru ashe ba kawai daga yi masa tambayar ya bada amsa ba da haka wasu kuma sahabbai suka tashi barwa kawai su suka faɗa ita mai shi kaza ya ba shi amsa in baka ji wata ruwayar ba ba za ka san an yi haka an fahimta ko sai da aka yi tambayar su uku yana sun kuyi da kai yana tunanin wata amsa zai bayar an dan an tambaye shi abinda da bai sani kuma ya san wanda ya tambaye shi tambayar nan shi ma fa ba sani ne ba to ashe sai da ya tunani ya nisa ko aka yi wahayi ba shi amsar man mas'ula anha bi a'lam min as-sa'il sannan ya ga an fahimta ko tunda ma ya taqwa hawa in huwa illa wahid shi ne malamai suke cewa wannan amsar da annabi ya bashi na cewar wanda wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba abinda annabi yake nufi halitta baki ɗaya ba su san yaushe ne tashin alkiyama ba kuma kowane mai tambaya akan wannan tambayar ba kai mala'ika jibril ba kowa ya zai wannan tambayar da arka samu wannan tambayar cikin sahabbai haka kuma ba wanda za a tambaya ba ko ni manzon Allah ko wani na ko waye aka wannan tambayar da wanda ke tambayar da wanda aka tambaya duk bai ɗaya suke a wajen rashin sanin yaushe ne tashin alkiyama saboda haka amsa ce ta game kowa da ni da aka wani tambayar yanzu da kai da kai tambayar inda wasu ma da suke kafin mu da wasu ma da za su nan gaba ba amsa a gurin bai to shine malamai suke cewa wannan sai yake tabbatar mana cewa Allah ne kadai yake banta da sanin lokacin tashin alkiyama a tantance a yanke a kat na amsa malam Imam Nawawi sai yake cewa a karkashin wannan gaba za a iya fahimto za a iya gano za a iya tsamo cewar mai ilimi malami idan aka tambaye shi abin da bai sani ba ya fito fili ya ce bai sani mal mas'ulu anha bi a'lama min da ni da kai ba mu sani ashe zo ma an taba masa tambaya yake bai sani to ɗan gurin gunke to na ga kai ina gani na faɗa ka ji dindindin ce a tafi wajen wani shikenan ka kubuta na kwa zuwa na cewa ko tambaya da amsa ka tasha tale tale sai ka ba da amsa babu ita suraka wannan abin da manzo in koyar da al'umma ta shir duk wani wanda yake jin ya tumbatsa ya kai ya kawo ilimi in aka kai gabar da aka tambaye shi abin da bai sani ba kada ya shakka cewa bai sani faɗa faɗakarwa malamai suka ce wannan gabar da aka tambaye annabi yaushe ne lokacin tashin alkiyama Yake da shi da mala'ika jibril da ma kowa cikin bayi ba sani ba sai malamai suka ce to wannan hadisin baya cin karo babu warwara akaninsa da hadisin da aka karɓo daga sahabin annabi abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa manzon allah tsira da mace allah tabbata a gare shi ya ce khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul juma'a mafi alkhairin ranar da kwansar rana ke fitowa a cikin ta tace ranar juma'a in ka cire juma'a sauran ranaku asabar lahadi litinin talata laraba alhamis da rana take fito a cikin babu mai alkhairin juma'a sai Allah ai manzo sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗo abin da yasa ta fifici sauran ranaku albarka da alkhairi sai yake cewa fihi kulqa adam a ranar juma'a ka halitta annabawa wa fihi uhbita a ranar juma'a aka saukar da shi da gidan aljanna aka dare shi a duniya dan a samar da halifa a ban kasa da za a samar da bautar Allah kamar da ake bautarsa a sama abota masa a ƙasa wannan alkhairi yana daga cikin alkhairin samun annaba da manzanni da aka yi sa annabi Muhammad karshe an fahimta a ranar juma'a aka karɓi tuban annabi adam daga saba wanda Wafihi mata a ranar juma'a Allah ya karɓi rayuwarsa wa fihi taqumu sa'a kuma a ranar juma'a Allah zai tashi alƙiyama to kan manzo da aka ce da kai yaushe ne lokacin tashin alƙiyama kace da kai da wanda ya maka tambayar ba ku sani ba ya kuma kace ranar juma'a ne, ko Ka ji cewa ai kamar akwai cin karo ba su kara ba malamai suka ce wannan abin da aka sanar da shi an sanar da shi a ranar juma'a za a tashi kiyama amma ta wata wata ta wata shekarar ta wani satin ba wanda ya sani sai Allah wannan ake nufi da mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il ba bayanin a ranar juma'a za ta kasance ake nufi an fahimci bayanin to kaga malamai Allah ya saka musu alkhairi tun sun yi wannan bayani kai da baka karatu da yawa ba da an zo da wannan sai ce ai an baza ma ya zo da shubha wallahi Allah gafarta mana a warware kuma sai malam ya warware shubha sai ije ka fito ma wata daga nan abin kawai kai karatu ina faɗa sai ka ji ma kun yi wannan karatu na taɓa jin wani ya ɗau lasifika a masallacin unguwar kawo sannan na zauna a kawo da asuba ina rushe wannan hadisi cewar ba gaskiya bane wannan ya ci karo da ayoyin alqur'ani da hadisi ya ma za a ce annabi ya ce ran juma'a za ta shi alƙiyama ya jahilci cewar a'a abinda annabi yake nufi da ba wanda ya sani da abinda Allah yake faɗa ba wanda ya sani ba ne iya tantance maka a juma'ar da zai tashi alƙiyama ta wata shekara ce ta wani wata ce ta wani sati shi ba mai iya gaya ma wannan sai Allah amma an sanar da cewar a juma'a za shi yasa manzo yake cewa ba wata ranar juma'a da za ta zo ce duk sauran halittu suna cikin imuwa da kiɗima dan ba sun ba a wannan juma'a ce za ta shi alƙiyama ko ba a cikin da bane in banda mutum da aljab wani muke tawarka ka mu har kama kawai muke wani yana lissafin shekara hudu masu zuwa abin da ya tsara zai mai karamin takadiri mai irin na wata sati shi ai sati mai zuwa zani kaza duk ya gama an fitar da komai amma sauran halittu suna cikin tashin hankali da jimamin a wannan juma'an ne Allah zai tashi alƙiyama ko ba to ka zan fahimci wannan hadisi wanda Imam Abu Dawud da wasu suka rawace shi wanda ingantaccen hadisi sai ka fahimci mal mas'ulu an hadi alam min sa'il da mun faɗa ina nufin ba mai iya gaya maka a wace juma'a ce ta wani watan ce ta wani satin ce ta wace shekaru ce sai Allah amma sanin a ranar juma'a za a yi wannan an wa manzo wahayi haka ya faɗa da haka ba cin kan ai an fahimta ku sannan bayan haka sai manzo yake cewa wasa ukhbiruka an ashratiha duk da ka tambaye ni lokacin tashin alkiyama a wata juma'a ce ta wani shekara ce ta wani watan ce da ni da kai duk ba mu sani ba to bayan wannan amsar zan da ya gaya maka alamomin tashin alkiyama wannan an sanar da shi na san wannan to shine sai manzo yake cewa idza waladat al-amatu rabbaha idan baiwa ta haifi shugabanta to shine mujimin malami abdul al-abbad Allah ya kare shi da lafiya da albarkaci rayuwarsa malami ne na Allah yakan koyar da mu tauhidi a lokacin da muna madina ya koyar da mu darasin tauhidi ya makance baya gani kalinsa ne yake majagora ya kawo shi ajin da yake da lacca idan ya shafa ya shafa ya jikan kujerarsa ya zauna ku zai muku darasin da zai yi wata baiwa da Allah yi masa idan yana muku darasi misali akan cewar imani da littafan Allah to duk ayar da ke magana akan littafi haka zai dauko daga farkon Qur'ani zuwa Ibri ina cewa cikin sura ta kaza aya ta kaza Allah ya ce kaza sai kawo aya cikin sura ta kaza aya ta kaza Allah ya ce kaza sai kawo aya sai ya hada sai muku bayani sai ce da wannan muka san cewar Allah ya tabbatar da imani da in hadisai ne kuma haka zai rika ina korwa a rauda ta manzo cikin masallacin manzo in ana karanto masa hadisi duk mutumin da aka faɗo an wani sai ce shine wani ya shekara ya a shekara ta kaza Ga shi kaza ga shi kaza an haife shi a shekara ta kaza ya rasu a shekara ta kaza sai a faɗo wani haka yake baya gani akwai gani na basira duk da ba na ido to shi ne a cikin sharhinsa da i da yake da alaka da wannan hadisi a daidai wannan gaba sai ke cewa fustira bi annahu isharatun ila kasratil futuhat a wannan gaba an fassara wannan bayani na bayani na manzo da yake cewa sa ukmirka an ashrafiha idza waladat al amatu rabbaha to cewar idan baiwa ta hayyafi shugabanta sai yake cewa an fassara akan cewa nuni manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan za a sami yawaita bude garuruwa da musulunci bai isa ba ya isa za kuma a sami yawaitar ribatattun yaƙi idan an yi waɗannan yaƙe yaƙi a ta dalilin haka cikin waɗanda aka samu mata ribatattun yaƙi waɗanda suka mallake cikin al'ummar musulmin da suka je yakin suka same su a matsayin bayan da aka ba su ganimar yaƙi to wasu su za su sadu da nasu bayin kuma bayin za su haifi ƴaƴa sai wannan baiwar da mutum ya sadaka da ita ta haihu sai ta haifi ɗan da yake cikakken ɗa ita kuma tana nan a matsayinta na baiwa ta wanda ya sadu da ita sai zamanto baiwa ta haifi shugabanta domin shi ɗa ne mai yanci ita kuma tana nan a baiwa har yanzu an fahimta shine an da al'amatu rabba ko rabbata ubangiji baiwa ta haifi shugabanta shi ne kake ji ana ta fara islamiyya ku yanga ta haifi uwar gijiyar in yanzu ka fasara ta ne ku yanga to baiwa me uwar gijiyarta a shugabanta? an ce ubangijin wani shugabansa jagoran. sai zama tana da ɗa wanda yake shugaba a gare ta ita kuma tana nan a baiwa shi kuma na cikakken ɗa na ne shi mala ce bayan wannan fasara, an yi wannan gabar fasara ta biyu aka fasara cewar shine canzawar ɗabi'u da halaye da za a samu da kuma wato wulakanta iyaye da ƴaƴaye za su faɗawa sai a waye gari ‘ya'yaye sun zama kamar su ne shugabannin iyayensu maza da mata, sai yadda za a wayi gari ɗa shi ne mai cewa iyaye su ne masu bi, ɗa shi ne mai tsarawa iyaye su ne masu bi, sai ka ji an zo da abu ga uwa ga uba sai shi kujerar alajuwa ne ɗan su fara suka shi to mai alaji yake su ba su tafi cewa sau da sa iya faɗa alhaji ya sa kafa ya shure shi karabu da su tsoho har ka su ce ta tsufa rikitan tsufa ne sun ba su tsufan ba saboda ne bai ɗauke su na to shi ne uwa ta haifi ɗan da zai juya ta ya sarrafa ta ya zama shi ne shugabanta ita ce bai wasu ita ce ƙasa da shi an fahimta to shi ne wa an tali da al'amata rabbaha ko rabbata ku yanga aw wancan tajidal amatu rabba ko rabbata ku yanga baiwa ta haifi wanda zai zo yana shugabantar ta yana tsara mata yana sa ta yana hana ma'ana anan kaga ya zama baiwar ba ana nufin baiwar da aka yi mata a yaƙi ko a'a baiwar Allah ta haifi ɗan da zai juya ta yana ɗa tana ɗa amma ita ta haife shi ya zama shine mai sa ta mai hana ita ita ce mai yin abin da yake ko ya sa an fahimta sai zama a fasarar ta farko baiwar ana nufin wacce aka ribata a yaki dan ana nufin yantaccen ɗa da mai baiwar isa ɗaka da nan kuma ana nufin duka ‘ya'ya ne da uwar da ɗan amma ne an waye gari ɗaukan iyaye ba komai ba yasa ‘ya'ya sun zama su ne jagori a kan iyaye to kowanne daga ciki alama ce daga cikin alamomin tashin alƙiyama yin yakin a ribaci waɗanda za a ribata a mai da su bayi alama ta tashin alƙiyama. kangare ƴaƴa ɗin su wulakanta iyayensu su mai da su kamar su ne ƙasa da su ɗin, ina daga cikin alamomin tashin alƙiyama. kowace fasara za ta iya ɗauka an fahimci bayanin sai manzo ya ce wa'iza ta taqawala ru'atun ibilin buhu alama ta biyu idan masu kiwon raƙuma baƙaƙen raƙuma ka ce dabbobin da ba su iya bayani dan akan wa bahima bahima ko buhun, daga kasa iya bayanin abin da yake damu ko kuma buhun ɗin ana nufin baƙin raƙumi ma'ana a waye gari masu kiwon raƙuma su zo suna ga su tsawaita gini to a daidai wannan gaba malamai suke cewa manzo ya ce sa ukhbiruka an ashrafiha zan je sanar da kai alamomin tashin alkiyama sai suka ce ashraf alamomi ya kawo shi a jan kuma amma alamomin da ya faɗa ƙwaya biyu ne rak a ruwa suke gaban ko ta gini daga waɗanda aka san su a daji sun dawo birni kuma sun zama sune masu gidaje dogaye sai kuma batun baiwa ta haifi wanda yake juya suka ce alamun biyu ne rak Daga kuma ce sa uku birka an sharɓaini sai ya ce an ashrafiha ko bai ce sharɗai biyu daga sharɗanta ba saboda suka ce ai jam'i mafi ƙarancinsa ƙwaya uku duk da a shari'ance shari'a tana nuna cewa ana iya karɓar jam'i daga biyu wasu malamai suka ce to in aka ɗauki wannan cewa ai akwai gurare da dama da Allah yake nuna wato ainihin abu biyu zai iya zama jam'i domin an samu cewa sallah ta mutum ɗaya da wani a tare da shi jam'i ce ko shari'a tana kaddara wannan sallar jam'i ce dan ba su kai ko ba za su ce ba su jam'i ba ku sai suka ce to da yiwuwar wannan isa manzo ya faɗi biyan a shari'ance abu bai ma zai iya amsa dan wasu suka ce a duk ku aje wannan ma ruwaya ma ta zo da faɗan na uku ya faɗa wata ruwaya ce bata zo da na uku ba da a tsaya ma kan ma ka tsaya kana wani a guda biyun nan ana nufin jam'i a ukun ya fada ya faɗi mafi karancin jam'in me na ukun shine malamai suka ce ya tabbata a ɗaya daga cikin ruwayoyi na shi wannan hadisi cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa su waɗannan masu kiwon dabbobi din masu kiwon raƙuma a waye gari kuma watar usul hufat kuma da manzo shi watar usul hufat a kuma waye gari waɗanda suke yawo ba takalma a ƙafa su zo su ne shugabanni a gari su ne shugabanni a gari kamar da yanzu yake faru. sarkin kano waye ba barbare na ko ba ne ba fulatani ne ko duka biyu ne <laughs> fulani a daji aka sauce amma yanzu ga sun zama suna jagoro gwamnan namu ma ba fulatani shi ma banda rawun ne ko da alamun mun tashi alkiyama eh shugaban kasan ma <laughs> da ni ne ko mu daga alamun mana cikin sa kace kace su tu'atar da wanda yake a daji aka san shi ya zo yanzu abin ni shine ma jagora to saboda bayan tsawaita gini bayan haihuwar baiwa wanda zai juya ta sai kuma shugabantar waɗanda aka san su ba kowa ba su zama su ne jagoro shi ma daga cikin alamun tashi alfiya ka ga faɗo kun maki a shirar sun fito ba sai tsaya ana ta kama kaman a ai bi zai iya zama jami'i ba zai iya zama ba kaza ba. ka ga baka koma wannan ruwayar ba baka san da wannan ba sai ka ganin kamar abin ba haka ba sannan sai manzo yake cewa wa fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah shine malamai suka ce abin da ake nufi da wafi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah alam abin nufi sanin lokacin tashin alkiyama ya shiga karkashin sanin abubuwa biyar din nan da ba wanda ya san su sai Allah yadda ba wanda ya san al wato mabudan tashin an budan tashin alkiyama to haka ba wanda ya san tashin alkiyama shi ne muka karanto ayar a wancan lokacin muka yi bayanin sura haka wannan shine abin da wannan hadisi da muka karanto bakinsa sa yanzu muka yi tallafin la ɗaiɗaiɗaiɗai da gaba gaba to wannan shine karshen karatun mu na wannan satin abin da muka yi da Allah ya ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuba harshe Allah ya yi da haka mun gama sharhin wannan hadisi ayan dama mun yi magana sun tun kafin wannan lokaci Allah ya sa mu shi. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد kafin waɗanda suka rubuto tambayoyinsu a satin da ya gabata akwai wanda yake cewa sayyidina Umar halifa na manzo sallallahu alaihi wasallama na biyu ya musulunta a shekara ta shida da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka abin yake yake tambaya eh haka abin yake a shekara ta shida shekarar wannan ta shida Hamza bakon annabi a cikinta ya musulunta Hamza bin Abdul Muttalib kuma a cikinta Umar bin Khattab ya musulunta sakamakon haka musulunci ya samu ɗaukaka fiye da ɗaukakar da yake ciki kafin haka domin ya samu karfafuwa da waɗanda ake shakkar su sannan sai ke cewa kuma a shekara ta goma aka magana cewa an shar'anta ko an wato yi kila sayin ibadar sallah haka abin yake to yadda abin yake a shekara ta goma sha biyu aka yi isra'i da mi'raji da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara aka tilastawa annabi Muhammad da sa salloli guda biyar bayan da an tilasta su hamsin annan Musa ya ba shawara ka je a rage na ciya da bulu Isra'ila mutanen ka ba su iya sallah hamsin ki koma ubangiji aka rage kisa ka da ya ce an rage goma ki sake koma ba za su iya ba fitarwa ta sallah ana rage biyar ana rage biyar har ta dawo biyar annabi sai ce take koma ya ce gaskiya ina jin mai bazan iya koma ba hamsin ta dawo biyar kuma sake koma ce a rai gidi shi to ta biyar ce amma tana nan da ladan hamsin din da na fara tilasta to a shekara ta sha biyu haka ta faru wannan sai yake nuna cewa kasancewar Umar dan Khattab ya musulunta a shekara ta shida da hijira ko amma ba a shar'anta sallah ba sai a shekara ta sha biyu da hijira kenan manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar maka a shekara ta sha uku da aiko shi kenan shekara nawa aka yi ana sallah a maka aka tashi aka koma madina shekara in kana so ka san shekara nawa umar yana sallah da shi da ma ba shi ba da wanda suka riga shi musulunta da wanda suka biyo bayansa sun yi sallar shekara ɗaya ne aka koma madina an fahimta ku dole ne bayanin tambayar da Allah ya samu da su na a lokacin na ce da ta kowanne shi da kan kare suna cewar da musulmi a suke sallah sai da umar sai musulunta ake a fili idan ka duba sai ga cewa ai yana musulmi dama aka ta sallah ka fahimta mutum a ce sai da musulunta ake a fili za ta samu tasgaro ko dama shi ina musulunci sallar ta same shi ko tunda ya ce musulunta yana da shekara ta shida ba a shar'anta sallah ba sai da ya samu shekara shida da musulunta ko kaga batun ka ce sai da ya musulunta ake yin ta asiri kaga amsar ba za ta babu amsa an fahimta ko saboda haka sai dai magana cewa eh a san da aka shar'anta din akwai masu yin ta a boye a boye saboda su suna da raunin da za a iya tunkaro su su iya fuskanta wanda ya tunkaro su wasu su bayi wasu su ba su da galibi amma ko a wannan lokacin sahabin annabi abubakar siddiq yana yin sallar a gaban gidansa a kofar gidansa sai su zo su rufan masa har ibru dazina in ban manta ba Shi ne ya zo ya shi ai ba irin abubakar ake wulaƙanta ba irinsa ake wa abin da za a ce bangare ba saboda haka ina sanar da kusur ya shiga ƙarƙashin alfarmata kada a sake taɓa shi amma suka ce sun ji za su karɓi shiga ƙarƙashin alfarmarsa amma kada ya sake musu sallah ƙofar gidansu su koma cikin gida ɗin yana cikin sayyid bukhari ga ma'ana ko a lokacin abubakar yana fitowa ya afi an fahimta kuma ba fasa daren masa afi sai da magana cewa akwai waɗanda ko sun yi a filin daren masa bai da sun an fahimta ko to ƙarshe ma shi abubakar da aka hana shi ya fara yi a gida ɗin kawai fasa ma ya sake dawa kofa gida yana yi suka je suka samu wanda ya ce a alfarmasa ɗin suka fito magana alfarmaka ko ka warware ko kuma za mu ji rawa abubakar saboda shi ma ya saba yadda muka yi aka je aka samu abubakar ka ce ya ce zai cire alfarmasa ya ce ya cire yana karkashin alfarma Allah an fahimta ko saboda haka akwai irin wannan biya ka kawo yawa

shi na yake magana a fulo kabari a faka an fahimta ita ce tashi kyamu daga nan ma yake cewa tashi an gane ko yawwa to wannan kuma yake cewa na ya daga hannu kashe ne ana cewa shi kuma sun ta su musulmai suka yi da ne a za a kira da ake ta wannan abu da eh, wannan wani abu da ya shahara a bakunan da za ka ta irin wannan eh, amma ba haka ba insha Allah idan Allah ya mana tsawon kwana muka gama wannan na san mala yana magana insha Allah kamar da ya mana nabiyar rahama ta dauko wa kansa zai ɗauki su abubakar umar usman ali yi bayani cikin irin zuban nabiyar rahama yadda za a fahimci yadda al'amuran shi ke insha Allah in Allah ya mana tsawon kwana kan sanan mu ɗauko ke tayar tambaya yana jin wasu idan za su ci abinci sai su ce ya rasulallah idan za su zauna ma sai su ce ya rasu lalla, idan za su tashi sai su ce ya rasu lalla. sai ki ta me matsayin haka a musulunci kiran wani bawa daga cikin bayan Allah a lokacin cin abinci ko lokacin zama ko lokacin tashi tarayya da Allah bai halitta haramun ne. ana ambatar Allah subhanahu wata'ala neman albarkarsa da kuma neman ɗaukinsa a abin da ba za ka iya ba sai da Zaman zamanka da tashinka in ba da nufin Allah ba zai a sai zama ta kuke ambatan Allah da sunan Allah ka karfafe ne ya iya zama ka karfafe ne ya iya tashi ka karfafe ne ki iya ɗaukan loman nan kai baki in ci in ji ma abin da ake jin an ci a kushi. sadaka gurin da ake ambatan Allah da bai halatta a kira wani ba aka kira wani kowaye shi din matsayinsa an ɗauki matsayin Allah an ba shi wannan ba daidai ba shi sa manzo yake cewa la tasruni kama asratin nasara ibn maryam taqulu abdullahi wa rasul kada ku kai ni inda Allah bai kai ni ba kamar yadda wato kiristoci suka kai annabi Isa inda Allah bai kai shi in kun tashi yabo na ko min kira da ku ce bawan Allah zan Allah ba abin da ga mun da ya wuce wannan to da ka ba daidai bane kuma irin wannan ne yake jawo kuma sai a tashi wutar da kan manzon sai a koma kan wani sai ai shi ma wani ne shi ma sai a kira shi mai malami da ya koyar da mu a firamare ne irin wannan aqida in zai zauna in ya suke ci in zai tashi in ya suke ci in ya dauki shop kafin rubuta sai ya ce in ya haka ya koyar da mu amma haka ya gan mu haka ya gan mu tun muna fura mu ta taɓa koya mana hadisin man halafa bi ghairillah hadisin na cewa faqad kafara ko faqad ashraka sai cire faqad ashraka sai sa faqad akhba dan a lokaci akwai su dewa irin wannan ba sabon abu ne amma maganin wannan kai ilimin Allah ya ce Allah ya ce shine komai Allah ya wannan kuma yake cewa batun canza fata da Allah ya halicci bawa da ita ya haɗar da siyan mai mai tsada a riƙa shafawa ko kuwa abin yake ba tsadan mun bace matsala ko zo bai tsada ko zo bai arha ko zo mai tsakatsakin kuɗi in dai ba zai canza halittar da Allah yi daga yadda take ba Allah ya ka baki ka ce so kake ka koma fari kai bakin bai ma ba sai zaman su akwai wani mai da in an shafa wanda ake hada shi da jarirai gawar jarirai ake markaɗewa ake yin sa dan kai baka san da me aka ba an turo maka ko wani abin da ya kama da haka ko ka rikishan da in za a sa su a ma'aunin shari'a ba su halatta ba amma an yi an turo maka idan kasa zai rika tashi ita fatar ina tashin wannan bakin da ke jiki fari na fitowa to wannan babu ko shakka ka canza asalin halittar da Allah izuwa wannan haramun ne zai halatta haka kuma abin da ya shafi ko ka tsaga fata don ka so kake ka gada tsage ba ka so ka ganta haka samun shi mana daga cikin canza zalika yana daga cikin abin da shaidan ya dau alƙawarin sai fala amurannahu fala yubayyinna khalqal فلا آمرنهم فلا يبتي كن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يبيهن خلق الله ستاغاوا دبا كل كل تينا قالوا shi biyu. a gunki lege a dawo kuma in akan kai ne a yi kunama a hannu a yi eh, kadangaruwa a yi bille a yi fashin goshi a yi waye duk su to duk waɗanda suna daga cikin canza halittar Allah ko ya zama kai tsaye za a tsaga ko a huda da allura a yi tattakawa a tattakawa a yi abin da za a canza halittar Allah amma dan ka shafa mai wanda ba zai tashi asalin halittar da Allah ya yi sai dai ko isa kashe ki ko fata ce laushi ko kuma ka sa kwalli ko kuma abin da ake na lalle da mata suke yi ko abin da ya shafi wato ani jagira da suke yi wannan duk ba shi abin da ya saba shi wani abin da zaka sa ka sa kwalli zuwa lokaci zai boce an sa jagira zuwa lokaci za ta boce ko ba za ta tashi asalin halittar da Allah ya yi amma a ce a samar da wushiriya ga wanda ba shi da ita a ce a feke gagar igirak halitta a ce su amma da ita siririya ta fi kyau wannan ta yi duburin zan to wannan duk canza halitta Allah an fahimtar ku da wannan za ka iya tantance kwalle da ta halatta da wata ta halatta shir'antacciya da haramtacciya yake cewa idan mutum ya je masallacin waɗanda in an idar da sallah suna addu'a ta gaba ɗaya idan suka ce ayi salati goma ga annabi me ya kamata mutum yi salati goma ga annabi ya kamata salati goma ga annabi ai ba samu abu ne ba abinda shari'a ba ta san shi bane manzo yake cewa man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya yi salati ɗaya shi kuma goma Allah zai masa kidan sai masa goma za ka samu nawa kai dari da dai ka ce shiri a ce sai goma ina da asali a shari'a ko bai da asali ko shi da wani za ka tamba amma an ce a goma din a yin goma bai saba da shari'a amma cewar wani sai ya shugaban cewa ya faɗi guda kaza za a yi sannan za a yi shi ne ake magana ce kowa ce an yi da sallah sai shi zai ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi nan da ake magana cewa shari'a ba ta san da wannan amma shi asalin yin salatu da annabi abu ne tabbatacce dan an ce zama guda goma ba matsala ba ce ina kana iya yin sama da goma ba kana iya ƙasa da goma to ka tashi kenan mafi karanci mafi gajarta ala صل wa ala Ali ال wa وسلم Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim akwai ruwa da tazo da wannan in za a shiga masallaci sai ta ce mafi karanci ko Allahumma salli ala Muhammad wa sallim kamar da Allah ya ce inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu sai ta ce salli sallallahu alaihi wa sallam an gane ko salli ala Muhammad wa sallim wannan zai bada abin da ake nema mafi karanci in ka iya yin goma bai ce yi wani abin ba siyasa in biyar kai ita ake a kuma yin goma sai su ƙara su biyar ɗin da ta rage amma me ke akwai wannan da ana magana ka tsinci kanka a gurin da kaje ka tarar ana yi shi ta mazo yana magana cewa duk wanda aka ambace shi a guri bai masa lafiya a ƙarshen marwata ba ka ba kai dan ka fita daga wannan zaka an ka an fahimta ko ba don wannan abu yana da asali kina ba saboda asali kai dama abin da ya kamata ka kai kanka sallah inda ba za a yi wannan tsarin amma wanda ka jina wannan tambayar karshen ta ya tsinci kansa a gurin da in ya bar nan ma karshen ta sai dai yake yin sallah a jami'i kuma abin da suke yi wanda zaka ce ya saba shari'a iya wannan ne ba sallar cikin ta ba yadda ake ba wani abu suke zuwa da shi amma ne su kuma abin da aka doro su akai iyaye kakanni suke jin wannan daidai suke ba saba shari'a suke kai kuma ka zo ka kanka yanzu kai ne da a gurin su ne iyayenka sai kana da karatun da kana fahimta wasu abin da basu fahimta amma sai yadda za a iya tafiya tare da ɗansu da kai a iya karɓar wani abu a gurin jefi jefi jefi har a samu sauyi ko kuma wata ce kai ne limamu an fahimta sai kake ganin in ka tafi daga nan to fa ana nan a gidan jiya in kuma ka zauna to za ka karɓi waɗannan abubuwan an fahimta ko za ka ji su ko ba za ka yi su ba an fahimta to a yanayin mu'amalar sai ka san mu'amalar ta wanda yake zaune cikin gari ya san irin waɗannan matsaloli an fahimta haka kuma kamar yadda manzo ya rayu a maka sanda yake maka shi ya san abin da yake shi ya san abin da yake ba yadda ya iya haka ya rika bautar Allah a Ka'aba da gumaka a ciki guda ɗari uku da wani abu an fahimta ko ba dan yana so ba to kai ma in ka tsinci kanka irin wannan abubuwan to sai ka bi sanar da za ka mu'amala da su din da ba za a uwar watsa ba don a kwana a tashi ya zama kai ne za ka mai waɗanda abubuwan za ka kaɗe da aka kaɗe da ma dai ana fahimta ba wannan cewa eh a jeji inda ake wannan abu a cigaba da jeje ne an fahimta ko a'a yanayi ne yake samu za ka fahimci wa yake tambaya kuma akan me yasa yake tambaya in ka ɗauki kanka kai ka taso gidanku a kan fahimtar sunna matsalashi unguwar ku kan fahimtar sunna to shi ba shine ya fahimci sunna da ya samu ya samu kansa irin mu'min ali ali fir'aun shi da imani kuma yana cikin sifar auna bayyana shi ma abin da ya samu Musa ya same shi ya ɓoye ci gaba da masalancinsa ba kuma tare da an gane ba da haka yayi wa annabi Musa rana yayi wa annabi yayi wa annabi Musa rana da aka yi mutum za a kashe annabi Musa maza ya garzo sai kai Musa maza ka tsalle da ita ana mutum za a kashe an fahimta da an ce shi kenan kawai rabu da su ko kuma ya bayyana sai a rasa shi wannan ɗaukin da annabi Musa da ba zai same shi an fahimta ko ya danganta da yanayin mai tambayar da kuma inda yake rayuwa idan ka tsinci kanka masallacin babanka da abokin babanka da wane ne da waye da kakanka su suke da ilimin masallaci kai ma jika ne a gidan kuma nan ne masallaci da ka tafi wani guri ka sallah matsala amma suna samar da sallah yadda Allah ya ce bisa koruwan manzo matsalar su sai sun gama sai an ce a salati ka a karanta ka a karanta ka ba su ma zo da abin da ya saba shi da abba amma dai sai sun yi wannan a karanta a karanta an fahimta sai ka mutu sunan hikima dabarar da za a zauna a fahimci juna har a kai lokacin da Allah da duwa abubuwan nasu Allah ya sa mu dace shi ne duk abin da muke samun kanmu yanzu haka ka zo gurin jana'iza a ta'aziyar mutuwa kana Allah ji ɗansa Allah ya gafarta masa Allah ya tsara kabarinsa kaza ke kaza wani ya zo shi kuma na ta ulhu Allah domin sa bismillah ya da dan wanda suka riga shi an gane da sauran abin da ya kamata kai ka yi abin da ake yi na sunna amma kuma ba yadda ka iya ka zo baka gama ta'aziyar ba wani ya zo ya zo ya shigo da wani sai ka ji in aka yi abin da bai saba shari'a ba kai aka faɗi wanda ya saba shari'a kai an fahimta ko kamar yadda muke na a makabartar Kaje ka binne annabi ya ce an binne a fuskanci alƙibla ana daga tsaye a roƙa masa abu biyu Allah ba shi iko an fuskanci da zai masa Allah ya fi shi kurakuran shi ya ce akan salatu gumra Allah in ka iya ce ba ka san manzo ko in ka kai wannan guda biyan kai tafiya kai ce ga sunan an ce a salati da annabi an caka ma wuka ko a'a to ai dama manzo ya koda cewa bayan mayin wannan abin guda biyu za ka roƙa masa in kana da damar za ka tsaya kai addu'a gurgudan a yanka raƙumi a ce ka tsaya kai masa addu'a to shikenan sai ka ci gaba da yawaita addu'a ka shi yana ta wannan sai kuma kana wanda shiga ta ci, ina gama fatiha kai ma ka gama amma dai ba a ga komai abin da yake ce kuma dama ta zo irin wannan karatu a faɗa a kwana a tashi a kwana a tashi masu yin wadansu abubuwa suna kariya masu fahimta suna da yin yadda za a yi suna karuwa kwana tashi sai da an koma kiliya komai ba komai ake yi rana ɗaya ba yawwa ko su abubuwan sai da hikima wani abin aja sai ka sauki aja sai ka sauki ana nan har sai kamar da marigayi Allah ya ji kansa da rahama gumi ake maganar kabado. ana sallah ana sakin hannu aka zo kan hadisin kabado manzo yana rike hannu sai Allah gaba ta mala to aka muna sallah sai ke sai to Allah dora ga muku a rike hannu farkon zuwa warwa ta zai karatun ma ba za ne to ko za mu rike ta sallah da nan a shirma dai lokacin da karatun ya zo ka iya sai ai amma da da baka zo gurin ba zaka ce yake yin annabi ko haka to haka abubuwan suke yi. in kana reno sai kayo sai ka ce da hikima ba komai ake yanka lokaci ɗaya musamman ka ɗauki kanka a cikin wanda ba sani kuma jahilcin shi ya biya yawa wannan yake cewa yaya za mu gane alƙibla muke kallo domin mafi yawan mu kawai katanga ko titi muke kallo ko suke yi, ba tare da la'akari za su iya dan bauɗewa alƙiblan ba to kamar da na ji eh, malaminmu mu Muhammad eh, Sani Umar yana faɗa Muhammad Sani Umar a fatoyin rahama da aka yi masa yake cewa ya kamata mutane su fahimci da aka ce fa walle waje haka Masu masjidil haram ka fuskantar da fuskar shiyar masallacin maka mai alfarma shiyar ka'aba yake to shiyar ake bukata ka kalla idan misali mu ce daga wannan katanga kusur wannan zuwa wannan kusur nan ne shi yar ka'aba to da wanda yake daga nan ikan kalluna da wanda yake daga nan ikan kalluna da ni nake na tsakiya na kalluna duka mun kalli shiyar ka'aba kada ka riƙa riya cewar dan an sa maka da doma ne wannan abin da yake nuna alƙibla dan ka tsaya inda wannan abu yake kadawa ka ce wai yanzu ka aba kake kallo iri an fahimta ko ka ce wa kanka sai kai haka sannan kai sallah daidai za ka sa kanka cikin tashi in kana gurin a cikin ka'abar ita ake so ka kalla in ka tsinci kanka a wajen inda take ka kalli shiyar inda take in ka fuskanci tsinci kanka a ƙasar da ba ba a nan ƙasar ka'abar take ba to tun da ashiyar gabas suke kalla gabas an fahimta ku Shi ne abin da ake nema daga gurin ka fatta kullaha masaba ka tsoron Allah gurgurin iko amma ka karɓarin cewa kamar da wasu karana wani lokaci haka za ka sami wai wai makabartan nan yadda ake binne mutane sun karkashe wani kibla na cewa za a ke kabarburan za a yi a sako binnewar haka za ka ji wasu irin wani an fahimta ku ba dai shi alƙibla suka kalla ana shi aji ka'aba ake so su kalla amma ka'aba ake so su kalla kai yanzu ina kake da tutun da zai auna maka ka ce exactly eh, tabbas na ka kalla an fahimta ku wannan shi ne abin da ya Allah ya sa mu dace ɗaya sauran tambayan Allah sai mu sa sai mu kalla you. Eh. za ga wasu yin saboda yanayin da suke kallon da kuma da suke roƙon su ba Allah ke da hmm. wani eh, abin da za a kalla abin da suke faɗa in abin da suke faɗa addu'a ce nagartacciya ta suna koma zuwa ga Allah idan an ga wato kai ka ce ka'abar suke roƙa in dai maganganun su ba nuna ka'abar suke roƙa a Allah suke roƙa sai ka fahimci wannan kaddar ka'abar da aka ce a kalla da ita kamar wanda suke zuwa su rubu kunuta haka ga akwai wani multazam hadisi ya tabbata ana yin haka kama din a runkun to nan tsabar shuki da kauna mafi darajar kuri a gurin Allah ka zo ka jingine sai ka kuri da drama take sauka nutsuwa take sauka ka fahimta amma me yadda za a iya cewa mutum ya bar shari'a in ya zama to maganganun suna nuna ka'abar sun ce ka'aba kaza kaza kaza sai ku kai ba haka ake ai Allah ake so shi wannan ka'aba da kake gani an bautar da mu da mukallaf ne amma ba ita ake bauta ko ba ita ake roƙa ba ko kaza to wannan shi ne abin da subhanakallahumma wa an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu